الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أن الدرس ما شاء البركة دورك عندك بياني أكم لكتاب من آج المسلم كتاب وعقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات. littafin da ya kunshi alfidu da ladufa da tabi'u da kuma ibada da yadda mutum zai yi mu'amala da mutane wannan littafi ne albarka wanda shek abubakar jabir da za'ili ya wallafa littafi ne wanda ya haka muka kai darasi har na arba'in ko a wannan rana wacce ita ce ranar zai zama yau ranar sha biyu ga watan safar shekara ta dubu daya da yi hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ranar ashirin daidai ga watan satumba na shekara ta dubu biyu da ashirin da a wannan matsalaci da ke tafi da rajiyar zariya shakka ina muka tsaya ne? muna nan muna magana akan haƙoƙin zamantakewa inda muka yi bayani akan haƙoƙin da yake da alaƙa da iyaye da haƙoƙin da yake da alaƙa da mata da miji da kuma haƙoƙin da yake da alaƙa da ɗan uwa yanzu kuma za mu magana akan makusanta بسم الله الرحمن الرحيم ها الأدب مع العصارف المسلم يلتزم لأقاربه وذوي رحمه بنفس الآداب التي يلتزم بها لوالديه وولده وإخوته فيعامل خالته معاملة أمه وعمته معاملة أبيه وكما يعامل الأب والأم يعامل الخال والعم في كل مظهر من مظاهر طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما فكل من جمعتهم وإياه رحم واحدة من مؤمن وكافر اعتبرهم من ذوي رحمه الواجب صلتهم وبرهم والإحسان إليهم والتزم لهم بنفس الآداب والحقوق التي يلتزم بها لولده ووالديه فيوزر كبيرهم ويرحم صغيرهم ويعود مريضهم ويواسي منكوبهم ويؤذي مصابهم يصلهم وإن قطعوا وباي ويلين لهم وإن قطعوا معه وجاروا عليه كل ذلك منه تمشيا تمشيا مع مع ما توجبه مع ما توجبه هذه الآية مع ما توجبه هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وتأمر به فقال تعالى قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فهل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وقال تعالى فآت بل القربى حقه والمسكين وبنى السبيل ذلك خير للذين يريدون يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وقال عز من قائل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وقال صلى الله عليه وسلم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالد وقال وقال سبحانه وتعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجند والصاحب بالجنب وبني السبيل وما ملكت أيمانكم وقوله وإذا حضر الحكمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. نعم على كل حال قال لنا بغنى عن شوى makusantan mutum suna da matukar muhimmanci kuma akwai buƙatar mutum ya kyautata musu kamar yadda zai kyautata wa a iyayen shi da wasu iyayen ba akwai wani da ya so ya magana a kan abbas sai yi tsari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce amma alimta anna ammar ammar rajul sunu ali yake wai baka san cewa ammi yana daidai da baba ba ne yace ammi ai daidai yake da uba saboda haka kamar yadda malam yake cewa a nan gurin yace almuslimu yaltazimu li aqaribihi wa da rabbihi bi nafsi al'adab allati yaltazimuha yaltazimu biha li walidayhi wa rajuli wa ikhwatihi wanda muka bani a baya cewa akwai ladubba na zamantakewa da iyaye da ladubba na zamantakewa da ɗa da ladubba na zamantakewa da yan uwa to ya kamata mutum ya kula da wannan ladubban wajen a yan uwansa makusa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cewa sadaka ga ne sadaka ce kawai amma sadaka ga makusanci ce haɗa so yanzu idan kana da kuɗi da ɗauki wani wanda ba ku da alaƙa ta jini da kuma wanda kuke da alaƙa ta jini to shi ya kamata ka kaga lokacin da aka je a nan sosai da ya hijira zuwa madina ya ku ga yadda sabai suka yi sabai sun yi ta wajen iya sauka a wani amma kawai sai ya sauka a gidan boko sai ce gidan waye a cikin ɗan ba su abin nan kawunansa ɗan uwan abdulmutari wanne ne waɗanne ne wanne ne ya fi kusa da na sai waye yi magana gidan waye sauka abu ayyuba lansari sai abu ayyuba lansari ya ce gidana ne sai aka ji kaga gidansa a wannan sai kan ba saboda kaga rike rike ne na alkhairi kowa yana ganin daraja ce ya zamanto ya sauka a gidan to saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga da ya tashi sai ya nemo gidan ɗaya daga cikin kawunansa sai ya sauka a gida to wannan yana daga cikin abin da suke nuna mana mahimmancin zumunci da kuma fa'idar zumunta shi ne yake cewa bayu amilu kalata ko mu'amala ta in mutum yana da sunna ita ce kala an ka ce mai inna ya uwa uwa ko ita ce inna mu'amala ta ummi ko ya mata mu'amala kamar mu'amala uwa kamar yadda ya alkalatu bi manzilatul ummi mana ‘yan uwa uwa tana matsayin uwa wa kama yi amirin ab mu'amalatar wa kama yi amirin ab wal um mu'amalatar yi amirin kal wal am su kulli mazhari haka kanin uwa da uwan uba ko yayyansu ya kuje bayani musu mu'amala mai kyau من مظاهر طاعة الوالدين وبرهما والإنسان إليهما وكل من جمعهم والأباء وإياه رحم واحد من مؤمن وكافر اعتبره من ذوي رحمه الواجب سنة مبرم الإسلام إليه كودا كافر indi akwai zumunta da ta hada da ya wajaba ya zamanto cewa kajin tsakani ya wajaba ya zamanto cewa ka kimanta shi ka daraja shi ka kuma zama da shi abin girmamawa shi ne yake cewa wai ta zama lawan binafsin adab wal hukukun lafiyar cikin yari waladin wa walido fa yi wakiru kabirahu ka girmama babba daga cikin su wa yarhamu mu ɗan ƙarami kuma ka dinga jin tausayinsa wa mai maribahu duk wanda kuma ba shi da lafiya to ka je ka gaishe shi wai wati ku kubahu duk wanda wani abu ya to ya same shi na matsala yana da kyau ku taimaka masa wa yu'azzimu musabahun wanda kun musiba ta same shi mai ta'aziyya yanziluhum wa in qata'u ko da su ba sa maka gani to kai ka tada musu da su wa yaminu lahum wa in asu ma'a ku jaru alai shi kuma ya tauka samu ko da ko su sun tsananta mata kullu zalika minhu kamashiyan ma'a ma fihi هذه الآية الكريمة والأحاديث الشريفة ya zamanto duka waɗannan abubuwan na koda sun nuna na masu sheko ta musu saboda kula da aya Allah yana cewa wata ƙunwa hallari da ta alo da biyu ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuke roƙo da shi wal kuma ku tsoron ma'ana zumunci kada ku yi wani larhami ba a zo ma'aula bi ba a zo fi kitabi Allah kuma yana cewa makusanta sashin ya fi cancanta da tashi. a cikin littafin Allah Allah yana cewa fa hal ataitu in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum yanzu ba ku ganin idan kuka juya baya ku yi banna a bayan ƙasa kuma ku yi zumunci fa'ati zal qurba haqqahu wal miskin kaga Allah ya fara da makusanta yake ku bawa makusanta haƙƙin su wal miski ku wa miski ne ibn sabil da kuma ɗan tafarki zalika na lil na wasu ruwa. wannan shi ne ya fi alkhairi ga wanda yake fatan ya ga fuskar Allah wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu babban rabu in aka ce babban rabo ana nufin mutum ya samu abin da yake so ya kira da abin da abin da yake so Allah ya ce wa abudullah wa la tusiku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ya wanke kafin na inna Allah ya mawdu adli wa ihsan Allah yana umarni da adalci da kuma kyautatawa wa ita izil qurba yana umarni da kuma a dinga bawa masu kuka Allah yana cewa wa abudullah wa la tusiku bihi shay'an ku bauta wa Allah kada ku yi shirka tare da shi wa bil walidayni ihsana su kuma iyaye a kyautata musu Allah ya ce wa bijil kurba da kuma makusanta wal yatama da marayu wal masakin da kuma miskine wal jari bil da da kuma eh, makoci na kusa wal jari jini da kuma makoci na nesa wa sahibi bil jam sun fassara sahibi bil jam ta ne

وهذا كان بس يقول لهم قال معروف ثم بعد كده قال يا مصطفى هذا لك ان ده لان انا ما انا مكان كما تاوا لو ان ده سيدي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا الرحمن وهذه الرحم شققت لها وتقتل حتما من سنين فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته فقال له عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه من أجر فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب وسئل صلى الله عليه وسلم عما يدخل الجنة من الأعمال ويباعد عن النار فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم وقال في الحالة إنها بمنزلة الأم وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة مرسلة وقال لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وقد سألته أن صلتها أمها حينما قدمت عليها من مكة مشركة فقال لها نعم صلي أمك نعم annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana faɗa a hadisin kudusi rahman sunana ar-rahman wannan kuma zumunta ce shababtu lahabban min na tsago sunan rahim ne daga sunana ar-rahman faman wasalaha wasul wanda ya sadar da ita ma zan sadar da shi faman qataha qatatu wanda ya yanke ma zan yi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai wani daga cikin sahabbansa da ya tambaye shi wa ya kamata ya rufe shi muka babarka sai ce sai kuma wa sai ce summa ummuka sannan babarka sai ce summa sannan kuma wa sai ce in muka sannan babarka Eh, sai ce sannan kuma cewa ce ce kun ma'abaka sannan babanka kun mal'akrab kal'akrab sannan na kusa da kuma na kusa an tambaya na sallallahu alaihi wa sallam me ya fi shigar da mutane aljanna ya kuma fi nisanta su da wuta sai annabi sallallahu alaihi wa ta abudullah ka bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'an kada ka hada shi da wani wato tuqimus salah tsayar da sallah wa tuti zakka ba da zakka wa tasbir rahim ko kuma ta da zumunci wa qala fil khala annabi kuma ya faɗa game da uwa abin da uwa inna kenan inna hadi manzilatul um tana matsayin uwa wa qala as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqa wa 'ala al-rahim sadaqatu wa sila sadaqa ga miskin sadaqa ce amma sadaka ga wanda yake makusanci to ta haɗa duk da biyan sadaka ce kuma haɗa da sada zumunci sannan ya faɗa asma'u binta abi bakar asma'u binta abi bakar a lokacin mahaifiyarta ta zo makka tana mushrika ta zo daga makka tana mushrika sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ne ne izini za ta iya sadar mata da zumunci sai ta ce a'a sai ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba matsala da je ka sadar mata da zuci a ga Allah subhanahu wa ta'ala umarni kenan hatta waɗanda suke mashirkai in je muku tuntar ne a cikin su ta musu sai ta ga a asuwatul asuwatul aman ko da kuma suratul suratul rum a ga Allah umarni da ke ta wa iyaye ko da mashirkai kawai dai su umarci ka da shirka ne ba za ka yi wajen hadaka ala'an tushe ko kuma da tushe ka yi shi ne allah ya cika da ayyuka ya gare su al'adabu ma aljiran al'adabu ma aljiran المسلم يعترف بمال الجار على جاره من حقوق وآداب يجب على كل من بذلها لجاره وإيثارها له كاملا وذلك لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ma'ana ya kamata mutum ne da kiyaye haƙƙin makoci shi ne duk wanda ya kusa da gina akwai wanda suka ce Allah ne mafi kai da ingancin shi makotanka shi ne arba'in hagu ko sabas in dama shi ne duka ɓangarorin nan guda hudu arba'in arba'in don makotanka ne hmm. haka suka ce ko da wannan magana ta inganta to za ka fi kyautata wa waɗanda suka sana za ka fi kusan wanda yake tsakanin ku da shi gida ɗaya ya fi wanda tsakanin ku da shi gida arba'in ko kuma gida biyar kamar da ya zo wannan ayan mun fassara ta a nautar kuma yake cewa mala'ika jibrilu ya bushe ba yana mun shi da makwabci da makwabci har sai da na yi zaton akwai gado tsakanin makwabci da makwabci kaga daga cikin haƙoƙin makwabci kada ka yi yadda za ka dinga hango gidan shi idan gidan ka akwai bene gidan makwabcin ka ba bene to in je ya kamata ka yi yadda ba za ka dinga hango cikin gidan shi saboda al'aura idan kuma ya zama dole sai ka hau to sai ka rasa idan ka ko kuma ka hau lokutan da ka san ba za ka iya cutar da shi yin niƙa cikin dare yin zikiri cikin dare wa'azi kusa da maƙoci ka hana shi bacci dole yana daga cikin abubuwan da ba so da ya kamata mu sani cewa makoci yana da daraja abin da zai zo kuma zai karin bayan nan shi ne yace anan sallallahu ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuqim jara hadisi na nawa kenan arba'una nawa shi ne hadisi na nawa hadisi na nawa hadisi na goma sha biyu أولا عدم أذيته بقول أو فعل لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وقوله والله لا يؤمن والله لا يؤمن فقيل له من هو يا رسول الله فقال الذي لا يأمن جاره بوائقه وقوله هي في النار للتي قيل له إنها تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها حديثي نبوم الشاجر عنسو حديث أربع ونزام نعم أنا كنت من تقول لي إيمان الآن هذا لأن الله يرى تبتني تتجه مقصد أنا دون دي في تتجه مقصد سقود زاجي قود قذلتا وأنا نوي تابع شيء تتجه إيمان الآن تتجه مقصد وأنا تتجه مقصد amma dai zai kuwa kamilin imani a nan to kalmi ce wallahi la yumin na rantse da Allah da yi cikakken imani ba wallahi la yumin na rantse da Allah da yi cikakken imani ba fakila lahu man huwa ya rasulullah waye ya manzo Allah yake allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqa shine wanda maƙocinsa ne amincewar shari'a وقوله لفأن سيئة النار أو مدلش أنت ميش بوتم غمد وتم تلتك تسكن من النهار كان عزمي درانا وتقوم الليل كان قميل الوتري آه، أيوة ما قم وتؤذي جيرانها كان تتبع مقوتنها شيء في أن القوة لم يستهي النار ثانيا الإحسان إليه وذلك بأن ينصره إذا استنصره ويعينه إذا استعانه ويعوده إذا مرض ويهنئه إذا فرح ويؤذيه إذا أصيب ويساعده إذا احتاج يبدأه بالسلام ويدين له الكلام يتلطف في مكاملة ولده ويرشده إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه yar janibahu wa ya hami ima ya tahu an zallafi wa ya tattallahu ila aurati la ya ba yi ƙuhu fi mina'in au mamar wa la yi ƙudihi fi mizabin ya subbu alai wa la bi ƙazari au wasafin yulƙizi a mama manzili kullu haza من الإحسان إليه المأمور به في قوله في قول الله تعالى والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره معناه mutum ne ke tafiya wa لأن ينصره إذا surahu لأن ينصره إذا hanyar in ya nemi taimakon sai taimaka masa wa yu'iluhu ila ta'ala abinda ba zai iya ba kuma in ya nemi agajin sai agaza masa wa ya'uduhu idza marifa idan kuma ya rashin lafiya ya gaishe shi wa yu'annihu idza fariha idan kuma ya to cewa ya yi farin ciki ya ta shi mana wa yu'azzihi idza usiba in ya samu musiba ya to cewa ya ويساعده إذا احتاج إني أنا بدأت أتكلمش يبدأه بالسلام يسارع مثل الكلام ويلين له السلام يتوقف عن مثلش يتلقف في مكالمة ولده ويرشده إلى ما فيه سلام دينه ودنيا يتوقف عوجه مثلا إن يم بنا ديارش wa yarsu bi na wasu sarauti da wajen yashe da su ga abin da yake daidai ne a duniya da lara wato waɗannan abubuwan da malam ya faɗa abubuwa ne masu kyau amma za ka ga yanzu rayuwar ta ko za ka yadda ake da amana ta makotaka da yanzu ba a da irin wannan za a ga ya abu za za ka hana shi za ka yi kaza in za a ga abubuwan da sun canza da su aka ce su gida gida da asuba wata mace ake ban labari makotanta kawai suka ga alama noma fa ta yi ta samu kuɗi da sanitiya da cijiya ta samu kuɗi aka ga ta wanda da wani ɓangare na amfanin gonar ta miliyan daya Ka damunan nan fa shinkafa na kawai aka je aka samu wani ya gaya wa aka je matan nan duka kajarorin da ke da aka ce an gona ya da aka kuma na kusa da ita yin kama da wani. Ka ga yanzu ma da wasu yawan rayuwa yanzu ba ka iya siyan babban mota yadda su saboda yin komai wasu irin rayuwa malam ne dan irin yadda muka taso iyayen mu muna gani suna da ɗauko abinci a yi ciyayya makoci da makoci kowa fito da abincin gidan shi a yi ciyayya tare. Ɗan yin wasu ɗauki yanzu zai kun dukkan shi wani ma ya bada nama kun nama gidanka ya haɗa ka da shi na fasu ya ga abincin da yake fitowa da shi ba nama kai kuma na kullum da nama zai ce kana da kuɗi haɗa ka da shi da na ga wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka cewa mun shiga cikin shi muna cikin damuwa ya kamata kuma kowa ya iya baki da tsaron ka wajen ya يبدأه بالكلام يفارع ما يتكلم ويلين له الكلام يدوك كامل ذلك يتلطف في مكالمة ولد ورسول إلى ما في كلام سنه ودنياه يرعى جانبه ويحمي ثماره ya yi kokari wajen karfafa shi ya kare maka da ke ce shi ya su kama an zane hajji in ya mai kuskure ya haƙuri wala ya ta tsallawo ya haura kada ya dinga kallon al'aura sun ce wai ana so idan za ka shiga cikin gidan makwacin in ka shiga ka zama makawo ka fito kuma ka zama kurma alamar ne ake nufi kenan in ka shiga gidan makocinka ka zama makamu in ka fito kuma ka zama kurmani kenan shi ne ma'anarsa mana in ka shiga kada ka dinga kallon abubuwan da ya kamata ka kalla in ka fito kuma ka fito a kwanu haka da labarin yace la yi uhu fi in wala mama kada ya takura mai wajen gini ko wajen wucewa ana ga mutanen mu da yanzu masu kuɗi in ya ga gidan makocin shi ma da dama sai ya ne, ba zai taimaka mai akwai wanda na sani ya sai gidan makocin sa wajen goma ya fara da shi. wala yuzi bi mizabin subhu alai kada in daren da zan su zuwa wala bi qadarin aw wasafin kada in fata da ta dinga shiga gidan shi aw wasafin yulqi amam mawdini ko daudar da zai dinga zubarwa a gaban gidan shi kullu hada min al-insani mahmud yana daga cikin na insani ne mahmudi wani yana daga cikin kyautata masa wanda ya zo Allah ce wa jari yin kurba kyautata masa shi ne na kusa wa jari yin da masa shi ne ne a nautar sanar kuma ya ce man sani yin billahi wal yawmil akhir wanda imani da Allah da ranar lahira to sai su ne lajari kyautata masa shi ne na'am ثالثا اكرامه بإسداء المعارف والخير إليه لقوله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة بجارتها ولو ولو كرتن شاكي وقوله لأبي ذر يا أبا ذر إذا ذبحت مرقة مرقة فحكت ماءها وتآهت جيرانك وقوله لعائشة رضي الله عنها لما قالت له إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا ما لن يجد سوى إكرامه في إنساء المعروف والخير إليه أي يا باكين أقربك إذا كان هذا مؤمن شيء أدين زواج على الخير بسوى عمليش أدين غيمك على الخير أدين غيمك على الله الذي يذكره saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya nisa al-muslimi ya kuma ta musulmi la ta qiran jarar da ala kusa kada ya to makociya ta rayin abin da za ta ba wa makociya ko yaya ana koya abu yanki ko ɗan lafsura ne ko ɗan latas ko yayi dan kai da kuma gaskiya za ga wannan ma yana daga cikin su ne a tuni ina faɗa lokuta da yawa akwai bukan da ba shi da da yawa ma akwai bukan da ba shi ka ga lokacin da da ake yin rayuwa ta gargajiya za a ga irin waɗannan abubuwan na zumunci na dattako duka an san waɗannan abubuwan na zumunci da littafo duka an sauki saboda haka za ka ga cewa an saba da koyaya kaɗan yi abu musamman ɗan na marmari ya kai wa makwabci da waje da yi. yanzu da aka zo aka samu ci gaba na birnin sai ga rayuwar turawa ke kowa ba wani shi da kowa ya shiga gida ya kulle shi ya shiga gida ya kulle sai yadda yara da ke cewa cewa kalin babu ala kulli hal wannan hadisi yana nuna cewa ko yayi ko yayi ku kada ka raina komai kun ɗanka sannan nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa da aisha ya ce da aisha lokacin da take da shi ina da makwabta biyu wa ya fi cancanta a cikin fitawa ta ana sautar mai ce ila a farabi imani ba wanda ya fi kusa da kokarci ya Kama saboda haka duk wanda ya fi kusa da kofa to shi ne ya fi cancanta a ce a yi kyautatawa ina fatan mun gani kaga wannan a fili yake yana kuma nuna mana mahimmanci na kunshi da kuma yadda za a kyautata masa idan ya zama shi ne ya kusa da ku رابعا ثالثا نعم رابعا احترامه وتقديره فلا يمنعه أن يضع خشبة في جداره ولا يبيع أو يؤجر ما يتفر به أو يقرب منه حتى يعرض عليه ذلك ويستشيره لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره وقوله من كان له جار في حائط أو شريك fala ya bi'uhu hatta ya aribahu alai yace na na anna ahadukum jarahu kada yake daga ciki kuma ihtiramu wa ne ya zama tsakaninka da maƙocin shi akwai girmamawa da kuma kyautata. saboda haka fala na abu an yaba kashe batar yayi kada ya hana shi ya sanya ta fi jidari ya sanya ice fi jidari a wannan ɗansa a bangon shi mai yanzu kun haɗa katanga ɗaya ko ɗan yi da shi don ya ɗan samu iska hana shi wala ya biyu au yi ajiyar ma ya fi idan misali akwai gidanka da kuka haɗa katanga ɗaya da wani ba kuka da gidan sai idan ka nemi izinin hukunci idan ma ba a raba gidan ba kamar gado ne aka yi ko kuma kuka siya ta raba ku ba to shi haramun ne ma ka siyar shi ake kira shi dole sai da izinin shi ko ba nan kuma sai an kira shi malam ya ce au ya tsurbu min hatta ya tsiro hatta ya nuna maka kuma rane wa shawarar shi saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam la yamna anna ahadukum jarahu an yi a kashe matalki jidani kada ɗayan ku ya hana ɗan uwansa ya sanya kashe ba ya sanya iske a cikin sabon ganka da kuma faɗin saman kana lahu jarun fi ha'izin bala ya fala mu hatta mu halai duk wanda yake da makoci a bango ko kuma a wani abu ko kuma suna tarayya a wani abu Ku kada ya da wannan bangaren nashi har sai ya nemi izinin kaga duka waɗannan abubuwan da ake bayani suna nuna ma girman musulunci ne suna kuma nuna maka irin yadda addinin musulunci yake kokari wajen kula da rayuwar mutane da kuma yadda addinin musulunci yake kokarin balansin abubuwa ne yau da iyaka cikin saboda haka ya kamata mu gane cewa wannan addini na musulunci duk wani alkhairi kai shi duk wani shari Allah ya hana ba wai addini ya zo kawai don a yi sallah a azumi don a soke kyautata mu'amala tsakanin bar kamar yadda ya zo a shari'u la ya amuru illa bima maslahatuhu salisatul awrati ولا ينهى إلا أما وابتدته ثالثة أواجه معنى umarni da شيء باتا أمرني دي وانا أبو سيابين دي كمصلحة نيسانتا ko kuma maslaha mafi rinjaye addinin musulunci baya hana wani abu sai abin da yake a banna ne tsantsa ko kuma banna ne mafi rinjaye ya kamata mu lura da irin wannan alkhairi da shi wanda yake cikin wani addini namu na muhammad sallallahu alaihi فائدتان الأولى يعرف المسلم نفسه إذا كان قد أحسن إلى جيرانه أو أساء إليهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن ذلك إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت قد أحسنت wa idza sami'tahum yaqulun qad asa'ata faqad asa'ata ana yace ga wasu fa'idoji guda biyu waɗanda ya kamata musulmi ya sani malam yace na farko mutum ya sani cewa shine ma'anar ya alifu na tsaro idan kana kada jira ni a aw asailai mutum ya san kai idan ya kyautatawa maƙotan ka koya mana an rawaito daga nan sarkar ya ce za ta ne ta jira na ka kunun kada a hasanta kada a hasanta idan ka ji maƙotan ka suna cewa ka kyautata ka tabbas ka kyautata sannan kuma in ka ji maƙotan ka suna cewa ka munana ka tabbas ka munana ma'ana dai abinda da malam yake so ya kada mana nan shi ne maƙota suna daga cikin ma'auni wanda ake gane kyautatawan mutum ko kuma rashin kyautatawan shi saboda haka ya kamata mutum ya lura kuma ya duba da dinga jin wace irin shaida maƙotan su suke a الثانية الثانية إذا ابتلي المسلم بجار سوء bir عليه فإن صبره سيكون سبب خلاص دينه وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال اذهب فاصبر فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال اطرح متاعك في الطريق فطرحه فجعل الناس يمرون به ويقولون ما لك فيقول آذاني جاري فيلعنون جاره حتى جاءه وقال له رد متاعك إلى منزلك فإني والله لا أعود wato ita rayuwa da mutane dole ce ka yi dole ce ka yarda cewa wani zai iya cutar da kai na sallallahu na wasallam a cikin hadisi yana cewa muminin da yake haɗuwa da mutane yake haƙuri akan cutarwarsu to ya fi muminin da baya haɗuwa da mutane baya haƙuri a kan wasu? saboda haka dole in dai kana zama da mutane sai cikin cuce sai sun zalunce ibn hazm al-zahiri a littafin tafiyar wani akhlaq yana cewa wanda ya zage ka ko wanda ya yi ya ce wanda ya zage ka ɗayan abu biyu ko dai ya zama wannan abin da ya zage ka a kai kana da shi to kaga zai ke makama su tsara ko kuma abin da ya zage ka a kai ya zama cewa ba ka da shi kaga ya maka guzuri a ranar yaya hasan basari an ba shi labarin wani mutum da yake zage shi sai sai sai sai kyauta ya kai mai sai mutum ne ya ba kana maka ko kuma da muke zagin su muke maganganu a kan kirkiya na ai ba yawa mutumin da ya ba ka kyautar kyawawan ayyukansa don ka ɗan ba shi ɗan wannan ai ba yawa mutumin kawai sai kunya ta kama shi ina fata mun gani so na biyu shine mutumin da ya yabe ka shi ma ɗayan abu biyu ko dai ya zamanto ya faɗi abin da kana yanzu misali idan na ce madakin zazzau mutum ne mai karamci da girma wa mutane da san addini kaga wannan wani abu ne wanda kowa ya riga ya san shi ba wani abu na faɗa samu ba na biyu ne idan mutum ya zamanto cewa ka faɗa abin da yake ba shi da shi kaga wannan sai ya sa ya ƙara masa girman kai to dole musamman mutumin da yake jagoran mutane ko ya zamanto yana da wani mukami a cikin mutane to gwargwadon mukamin ka gwargwadon yadda mutane za su taɓa mutum su ibn hazm a jiyan yana cewa duk wanda zai yi wa mutane hidima to dole sai ya yi sadaka da wani bangare na mutuncin shi dole mutane za su saboda haka shi sa dole ka yi hakuri last week na zaune mutum amma idan wani abu dan kadan aka gaya mai yan magana kawai na ga yana ta bambam yana cewa zai abu abu in ci to kai yanzu inda Allah zai ajiye ka a matsayin da muke ka yana ga zuciyarka za ta kashe kuma mu da muke faɗa da mutane iri iri kala kala wani ya gaya magana banza wani ya ce masa kaza wani ya ce ma kaza ita wala zuciya ka fashewa zai ita ya mun ai da Allah ma ya san haka ya ce za ne kai nan Allah ka ya ce to gurgudan yadda za ka iya mu'amala da mutane gurgudan haƙurinka akwai wani mutum da aka yi cikin magabata sunan shi ahnaf bin kai su Allah ya masa haƙuri Allah ya masa haƙuri to shine wata rana yake yake tambaya wanda ya zauna da shi na kan koya haƙuri sai ce wajen amina bin kai ke koya ya ga ce ta yaya ya ce bai ce ta ɗebo ruwan zafi kawai ba ta sani ba sai ta zuba wa yaron shi yaron yi mutu ta a gurin da ya ga ran baiwar ya shiga ya ga baiwar ta shiga damuwa kawai sai ta yayanta komai bai iya ce mata ba saboda haka dan kawai wannan damuwa da ya gani kawai sai ta yayanta don ma ta gane cewa shi zuciyarsa ba komai ba wata damuwa mutanen mai za a ga mutum wani idan ka mai abu tsaya ma kabira duk lokacin da ya samu dama sai ya zage abu ɗaya ka mai amma in je ya samu wani guri wata gaba ko ya wani yana ƙoƙarin shiga mutum ka zai yi sharhi ya dogon shari'i ake mai shek tukun an ce su mara na ko a titi mara na sabu daga cin na ko daga samu za ka za ka ji za ka kashi kashi haka ne kan kuskure wani zai mani haka ne muna tuki da wani wani kawai muka zo mun suka taɓa jina sai ya gaya mana bakan magana to ne ke ta jira shi tsala ni ban taɓa ramawa ba yadda saboda ta yi wa abada ma ba za mu sake haɗuwa da shi sannan kuma asali baka san matsayin shi ba umar bin abdulaziz ɗaya daga cikin halifofi shirayi lokacin yana halifa kawai masallaci ya shigo haka ba fitilla da dubu sai ɗan taka wani mutum ke sani ba sai mutum ya ce mai kai ma ne to fadawa da bodyguard sun so kiwa mutumin haifa haifa ya fi shugaban ƙasa tunda duka wulolin musulunci a ƙarƙashin da suke sai shi gyare shi Ita ya tambaye ni ne kuma na ba shi amsa na taka shi ban gani bai shi kai ma hukunci ni ce mai ni ba ma hukunci ba ne kenan sau da haka mene ne abin zafi a ciki ba wani abin zafi a ciki kuma wato a kotu ka'ida ne mahimmancin gaske shi ne in mutum yana so ya fahimci rayuwa da kyau to shi ne mutum ya dinga kallon alaƙarsa da Allah yanzu Allah ne yake ba mu abinci yake ciyar da mu yake komai mana aiki mana komai duk wani abu da muka samu ta hanyar wani abin halitta kawai Allah ya sa shi zama sila ne amma Allah ne yake gangaro da arziki ga kowa kuma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha kaga wannan wani abu ne wanda kowa ya fi shi a to yanzu ka kalli da Allah yake a kullum. Zuma a tukur maki nawa ne fatima cikin zai shiga hankali bayan rama Allah da taimakonsa haƙƙi You mutum ya ke bukata a cikin kamar nawa ke nan da <laughs> ɗaya abin da ya kan ai ba gaskata ba ɗan ya maki nawa daga kan fasu masu ba ya shiga aljanna على النار ما da ɗaya ya ɗan wuce ne san kasuwa a maki ya samu ɗaya ya zama da wuta ko hamsin ma ya samu ba zai ba ɗaya Eh, dubai kuma ai za ka jefa mutane da yawa wuta yanzu wanda za su samu kare a al'ummar na ai ba su da yawa a ce dai muna na ayyukan ka kashi ashirin da biyar ai aka shigar da mutane da yawa wuta wani tun da biyar to arba'in da tara ai ce mala'iku ai mala'iku ne kawai za su samu a cikin da shine la yasuna Allah ma amara mu yasaluna ma yudu hayowa ke akan kuskure kuka yi tubali yanzu a cikin ɗari idan aka cire arba'in da tara da dubu da tara arba'in da tara da ibu casa'in da tara saura na saura hamsin da ɗigo ɗaya to ta ga hamsin da ɗigo ɗaya kawai mutum ya ce ba mana yanzu inda za a ɗora ayyukan mutum a cikin ya zama ayyukan alhaki su fito arba'in da tara da ɗigo casa'in da tara ayyukan lada kuma su zama maki hamsin da ɗigo ɗaya ba zai zama kuma taɓar mawazinu ba ɗan tun da ɗaya ka tafi da yawa a'a kamar ya baka ga asiraɗi ban an hawanci ce wani sai abin ya yi ya kushe shi wani ma kamar zai fada wuta sannan kuma ya wuce da ƙyar wasu da ƙyar suke wucewa a gare <laughs> Allah ya ji ƙanƙala ya wuce ya ce ya ji aljanna ya ga sunan shek abubakar an rubuta shi da manyan baki shi kuma da ya duba sunansa dishi dishi ya gani amma dai ya dai ga suna to haka mutane suke kuma wani zai samu aljanna da ya cikin da ya kusa haramin rinjaye wani kuma da kyar ne to shi ne to abin da ya sa na tambaye ku wannan shi ne yadda Allah yake haƙuri da mu yake mu'amalantar mu haka ya kamata sai ma ka mu'amalanci mutane to ya kamata duk mutumin da sharransa ya alkhairan alkhairansa yawa ko da kadan ne duk mutumin da alkhairansa ya sharran sharransa yawa ko da kadan ne to ya kamata ka mu'amalance shi ko da kadan ne ko da kadan ne wannan shi ne abu mai muhimmanci na shine mala ya ce wani mutum ya idan filiyar musulun bin jari su in falastir alai in mutum allah ya jarabe shi da musulmi wanda yake cutar da shi makoci wanda yake cutar da shi to ya yi haƙuri fa in sabarahu fa in sabarahu sai kun sabu a hakurin sa zai sa ya ta daga shi ya zo cewa wani mutum ya zo ji anas sassan ne su jarahu yana ya ƙaran makoci zai anas sassan ne su masu izi tafsir ka je ka yi haƙuri sai ya sake zuwa sai annabi sallallahu salam ya sake zuwa su biyu gozo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda za a yi ka ɗebi kayan ka ka watsa ta kan hanya ko hawo sai ya jefa duk wanda ya zo ya ga kayan shi a kan ya sai ce mai faru sai a ce ai sai ta yi maƙoci na ne sai a dinga la'anta shi to ne ya sa shi maƙoci ne ce kamar yadda kayan ka insha Allah ba zan ƙara cutar da kai ba so kaga wannan yana nuna mana cewa a makoci yana da matukar muhimmanci kuma ya kamata kowa ya tsoron allah wajen kyautata wa ta gwargwadon yadda zai iya allah ya bauta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh allah ya saka da